An tuhumi wani ɗan sanda farar fata a jihar South Carolina ta Amurka da laifin kisan kai bayan da wani hoton bidiyo ya nuna shi yana harba bindigarsa da dama akan wani bakar fata wanda baya ɗauke da makami a yayin da yake ƙoƙarin tserewa. Kisan da aka yi wa Walter Scott mai shekara hamsin da haihuwa a ranar Asabar da ta gabata a birnin North Charleston ya faru ne bayan da ɗan sandan mai suna Michael Slager ya tsayar da motar mamacin bisa dalilin yana tuki babu wutar burki. Hoton bidiyon da wani mai shigewa ta gefen hanya ya ɗauka da wayar ta salula ya nuna yadda ɗan sandan ya harbi mamacin har sau takwas bayan scott ya faɗi hoton bidiyon ya nuna yadda ɗan sandan ya sa masa ankwa sannan ya koma daidai wajen da ya fara harbin bakar fatar ya je ya ɗauko wani abu ya koma ya ajiye a kusa da gawar bakar fatar. Mahaifin mamacin Mr. Scott ya faɗawa shirin Today na gidan talabijin na NBC yau Laraba cewar ya yi imanin ɗansa ya yi ƙoƙarin tserewa ne saboda baya son a sace mai da shi gidan kaso sakamakon ƙin biyan kuɗin tallafin iyali da ya kamata ya biya shi yasa ya ruga da farko Sulaiman ya yi ƙirarin cewa ya buɗe wa Scott wuta ne bayan ya kama shi da kokowa ya ɗauke masa bindigarsa ta cikin wutar lantarki wanda ya ɗauki hoton bidiyon da ba bayyana ne ne ba ya kai wa iyalan Scott bidiyon. Lauyan iyalan Mr. Scott ya kai wa gidan jaridar New York Times wadda ta sa bidiyon a shafin intanet ran talata. Lauyan iyalan Mr. Scott Chris Stewart ya faɗa wa 'yan jaridar daren jiya talata cewa idan ba a samu shaidar da ya ɗauki hoton bidiyon nan ba, me zai faru da za a yi rufa-rufa ne domin rahoton farko da suka bayar shine cewa Mr. Scott ya kai farmakin kan ɗan sandan ya kwace masa bindigar wutar lantarki ya yi amfani da ita a kansa amma kuma shi akwai wani na nan yana ganin abin da ke faruwa hukumar tabbatar da bin doka da oda ta jihar South Carolina wadda ita ce hukumar da ke gudanar da ayyukan binciken aikata laifuka ta fara bin diddigin wannan lamarin ita ma hukumar binciken manyan laifuka ta tarayya FBI da kuma ma'aikatar shari'a ta tarayya ta Amurka duk sun fara gudanar da nasu bincike wannan lamarin shine na baya-bayan nan inda 'yan sanda fararen fata suke bindige bakaken fata da ba su dauke da makami a Amurka. Wannan lamarin shine na baya-bayan nan inda 'yan sanda fararen fata suke bindige bakaken fatar da ba su dauke da makami a nan Amurka. Irin waɗannan lamuran da suka yi ƙaurin suna sun haɗa da bindige Michael Brown a garin Ferguson da ke jihar Missouri da harba Tamil Rice ɗan shekara sha biyu a Cleveland ta jihar Ohio da kuma shaƙe Eric Gana har lahira da 'yan sanda suka yi a New York. Waɗannan lamuran sun haddasa munanan zanga-zanga a faɗin Amurka kan yadda 'yan sanda ke nuna halin babu sani babu sabo a yankunan baƙaƙen fata 'yan tsiraru.